أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم يوم مسلمي ورحمة الله تعالى وبركاته a ƙarshen saduwa da muka yi mun ajiye zancenmu a kan bayani da muka yi kan ayyukan nan na umratu tamattu zancen da za mu yau shine bayani da za mu yi a kan ayyukan nan na hajji tamattu da farko a hajji na tamattu'i shine mun ce hajji na tamattu'i shine mutum zai fara yin umra kwana takwas ko rana takwas na daga watan nan na zilhijja sai sa ihrami na haji da farko a hajji ta na tamattu'i shine mutum zai sa ihraminsa na haji alazai da yake wajibinsu ne shine mai su yi hajji na tamattu'i wajibi ne a kasan nan na maka su sa ihraminsu na hajji na tamattu'i abin da ya fi kuma bagiran da ya fi a cikin maka shine mutum ka sa haraminka na hajjin nan na tamattu'i ina za ka sa haraminka a cikin masallacin nan mai girma a harami za ka sa ihraminka a rana wani rana rana na takwas na daga watan nan na zilhijja a wurin mai mutum za ka yi za ka sa ihraminka ihrami na haji da ihrami na umra ba wani bambanci tsakaninsu ba ihrami na umra yana da wata kaifiya ihrami na haji kuma yana da wani kaifiya daban bane duka kaifiyansu daya ne allahumma wurin niyya suke bambanta nan za ka sa za ka yi niyya cewa wannan ihrami na umra ne in za ku kuma sa na haji ka yi niyya cewa wannan ihrami na haji ne wannan aiki na farko kenan da bagiran da ake yinsa aiki na biyu na hajji na tamattu'i shine mai sayuwa a arafa alazai wajibi ne a lokacin azuhur azahar na rana tara daga watan nan na zilhijja zuwa mai faduwar rana su saya mai a arafa kuma mutum bai da iko ya fita a wannan bagire yani mutum idan kuka kai arfa za ku saya har a kwana na tara na daga zilhijja zuwa mai faduwar rana bayan rana ya fadi sai me sai alazai a kwashi juna zuwa ga mai mash'ar haram shine muzdalifa bayan faduwar rana a kwana tara daga watan nan na zilhijja waton daren idi kenan alazai sai su fita mai daga arafa sai su mai fiskanci mash'ar haram mustalifa akan ihtiyati wannan yake wajibi dare na goma mutum ko alhaji za ka saya ko za ki saya a mai a mash'ar haram har zuwa eh, sallan asubayi daga sallan Asubayi alhaji zai dauniya sayuwa mai a mashar haram har zuwa hudowar rana daga arfa a harfa da kuma eh, mashar haram da muzdalifa ko muzdalifa ba wani aiki da ake yi sai dai me akwai ayyuka da yawa wanda ke suke mustahabbi mutum ya aikata su a wurin amma ba abin da yake wani abin da yake wajibi sai dai mai saiwa a wannan bagire babu shakka mutum yana wurin ya ta karanta Kur'ani, ya ta tasbihi, ya ta tahlili, ya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salati, ya ta nafilfili, abin da ake so kenan. Mutum kawai a wannan bagire bai da abokin fira sai Allah subhanahu wa ta'ala. Yau yanzu za mu zo mai a kwana na goma a watan nan na Zulhijja, shi ne mai rana ta Idi. Bayan rana ya hudo a rana ta goma na daga watan nan na Zulhijja, alazai za su aikata sauran ayyukan da ya saura a kansu a Musdalifa. yani za su bar musdalifa su fuskanci mai mina kwana rana kwana goma bayan hudowar rana za su bar musdalifa su fuskanci mai mina aikin da za su yi a mina su ne da farko izan alazai suka kai mina za su yi jifan shetan nan wannan ake ce mai aqaba saboda muna da mai ula wa wusta wa aqaba aqaba za su mai za su yi jifansa bayan sun yi jifan shetan sai me sai su yi yanka bayan sun yi yanka eh, sai wanda za su yi aski su yi aski wanda za su yi kwalkwali kuma su yi kwalkwali wannan shetan da ake ce mai akaba jifansa izan alazai suka bar mai mash'aril haram suka zo ga mina suka shiga kasan nan na mina a ƙarshen mai mina bayan masallacin nan da ake ce mai masjidil khaif ko khaif akwai shetanai alama na shetanai guda uku wurin farkon akwai shi mai jamaratul ula da jamaratul wusta da me da aqaba jamaratul aqaba farkon aiki da yake wajibi akan alaji a rana ta idi shine mai jefi wannan shetan shine mai wannan alama na shetan aqaba da mai duwatsu wasi guda bakwai bayan wannan sai mai sai yanka bayan mutum ya yi jifa alhaji ya jifa sai mai sai yanka alazai wajibi ne a kansu su yi yanka a wannan rana imma mutum eh, rakumi ne zai soke ko sa zai yanka ko rago wanne ke so duka ya yanka wannan rana in ma shi da kanshi ya yi wannan aiki ko a ya sa wani ya masa Me a bagiransa ya masa wannan aiki babu laifi kamar inda ake yi so dewa mutane suna sawa ne a musu wannan yanka da sunansu bayan an yanka sai a zo me a yi aski ko me a yi kwalkwali bayan a wurin aski a kwalkwali a nan wayansu malumma suka ce alazan da suke farkon shekara kenan farkon hajjin su kenan akan ihtiyati wanne yake wajibi ya kamata mai su yi kwalkwali ne watan su fidda gashin duk baki daya yani yin aski kawai mutum ka dan dibi wani gashinka wannan me bai isarwa amma alazan da suke ba farkon ajin su ba kenan to suna da zabi in su so su dan yi aski in sun so me su fidda gashin su duk baki daya su yi kwalkwali kwana amina yana daga cikin daya a cikin ayyuka wanda suke wajibi a haji shine mutum ya kwana amina a dare ya yi bacci mai ya kwana amina alazai wajibi ne a daren nan na goma sha daya a watan nan na zilhijja da goma sha biyu daga faduwar rana zuwa tsakiyar dare su yi niyya na neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala su yi kwana su kwana amina bayan haka aiki da yake wajibi ne a yi sa amina shine mai jifan wayannan shaitanai guda uku da muka ambata a rana ta goma sha daya na daga watan nan na zilhijja da goma sha biyu wajibi ne a kan alazai kowane daya a cikin wannan shaitanan guda uku duka su jefe sa da ɗuwar wasi guda bakwai a wannan rana eh, guda bin rana ko guda bin da muka ambata da farko alhaji zai fara jifan jamaratul ula sa'an nan ya jefi jamaratul wusta sa'an nan ya jefi jamaratul aqaba kowanne kuwa zai jefe sa da ɗuwar eh, wasi guda bakwai mun yi zance a cikin ayyuka wannan yake suke wajibi sawa'an a umra umratul tamattu ko hajjul tamattu shine abin da ake kiransa tawafin nisa'i da raka'an nan na tawafin nisa'i raka'a guda biyu da ake yana cikin dai daga mai ayyuka haji ko umra shine mai tawafin nisa da raka'a biyu da ake na tawafin nisa' wannan kuwa tawafi da ake yi kaka ji ce tawafin nisa ko tawafin mata kawai ya ke banta da maza ne maza kawai za su yi wannan tawafin bal wannan tawafin wajibi ne da dukkan wanne ke ya yi umra sawa'an umra kawai ya yi ba da haji ba kamar cikin watan rabi da awwal ya je ba lokacin haji ba ne ya je makka kawai umra zai yi ko ya yi sa ne da haji kamar cikin watan nan shawwal zilqa'da zilhijja wajibi ne wannan tawafin bayan alhaji ko al'ajiya ya yi wannan tawafin tawafin nisa da raka'a biyu na tawafin nisa mace ko namiji da yake ko da take sa ihramin da ya yi ko sa ihramin da suka yi wato shi da matansa lokacin da suka sa ihrami ta haramta gabarinsa shi kuma mai ya haramta gaburanta to bayan su yi wannan tawafin to sun halasta majuna wannan shi ne mai aiki da alhaji zai yi aiki da yake mai na hajji na tamattu'i abin da ya kamata mu cika wannan littafi ko babi na hajji da shine shine mai muizance akan ababe da suke haramun akan al'aji ko alhajiya saboda su dewa wanzu suna zuwa haji ba san abin da me yake haramun a kansu ba sa'an nan idan suka aikata wannan abin me ya kamata ko menene wajibi a kansu na je ababen da suke haramun sun kashe-kashe uku akwai wanda suke haramun kawai sun kebanta da mazaje ne akwai haramun da yake mai sun ya kebanta da mai mata iyaye mata akwai wanda maza da mata mai suka yi tarayya a ciki a sabon saduwa in allah ya soya da za mu yi bayanin wannan والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته